'yan ta'addan da suka yi garkuwa da matar janaral khalid yanzu haka suna hannun musa kila da ita da yaranta yanzu haka suna mu ka san wannan gidan mai kyau wannan babban gidan na kan hanyar nan ya ne zan baka wannan zikai ka zo ka riƙe ta da kyau wace ce ke daga ina kike wannan ba shine mai muhimmanci ba na zo ne na shafa zalunci yanzu haka ɗakinmu na bididdikin na'ura sun ba mu location ɗin wurin da ake saboda haka za mu tura sojojin sama sai su farmaki daga baya ko ku ba zan bari ba dukkan ku sai na kashe ku lallai ke maki ta kanki domin ba zan bakke ba alai saba babban mutum ne wanda ya kasance cewar a hukumance ba za mu iya kama shi da wani laifi ba so amma kuma muna da hanyar da za mu kula shi alaikum salam ina wani ga sa wani mutum ya ce in kawo to a je shi nan alhaji samba ne kawai ya rage aiki ya yi kyau ka tabbatar da ya ansa to lafiya lau zo mu zo kamar yadda kuka je tashin wannan bam da ya sanadiyar fitaccen wannan ɗan kasuwa wato alhaji sambo hakan ya takalo wata tambaya mai haɗari sakamakon bincike ya nuna yana da yunkurin sayan wani babban makami mai sarrafa zubin na'ura na nukiliya. Waye, koma waye ya fito ya bayyana kanshi. Kwaninki sun kari. Waye kai, tun da na kashe yana kasan san ba zan bar ka ba, duk wani surkullanka ba zai fishe ka ba. Ba zan bari ki fita dare ba, sai na shafe ki. na hallaka ki ba za ki fita daga wannan wurin ba nan ne ha. <laughs> Yes, Captain. Haka Isa. Me faruwa ne? Haka ne da fatan kana kallon labarai yanzu. Yanzu nan shi nake kallo, ina kallon labaran abin da ke faruwa. Assalamu alaikum masu kallon mu barka da wannan lokaci barkan ku da kasancewa tare da mu. Muna bayan fage inda muke gabatar muku da ci gaban wannan shirin mai suna zakarin yaki. so muna godiya kuma da kuke ci gaba da bidiyon mu yanzu haka muna on set na ci gaba da shooting na wannan aiki wanda insha Allah yau ne muke expect rana ta karshe mun gode sosai masu kallon mu na gode